A shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu, a yau mun samu bakoncin wata matashiya ta kuma ba mu labarin ta. To da wa muke tare yau a dandalin namu? Ah, kuna tare da Maryam Abbas. Malama Maryam ba mu labarin ki a takaice. Muna zaune a nan Kano amma an haife ni a nan Kano amma mu 'yan jigawa ne, jigawa gumel. Hmm. Ina karatu a nan Kano na yi primary school ina nursery yanzu haka ina jami'a na a nan kano me kike karanta a jami'a ina karantar bsc physics, physics. degree program um, kin kammala ne a ina third year ina to dama abin da kika so ki karanta kenan physics ko ko wani course da kika karanta a gaskiya na fara ba physics na suna karanta ba na suna karanci karatun likitanci wato mm. medicine kenan na yi applying for the first year ban samu ba sai aka bani physics hmm. so da na zauna a gida a haka babu abin yi sai na ce to bara na fara physics din so sai na karba na fara na first year ina still ban hakura da neman medicine din ba hmm. na sake jam na sake post UME e, all the process na kara sakewa na sake applying so da na sake still ban samu physics din ba sai aka bani agriculture hmm. so kawai tunda na gato ina second year ina a physics din kuma first year dina ba ni da wata matsala yawa na clearing komai so sai na gato second year still ban samu ba sai kawai na haƙura sai na ci gaba da physics dina makin naki ne bai kai ba ko rashin sa'a ne ake yi to gaskiya a shekarar farko da na yi applying maki na ya kai kamar digai nake kamar ko rashin sa'a ne dai ban samu ba na biyu shi ma na yi na jam ina saboda jam ɗin da na yi same as first wacce na yi same score na samu hmm. so pus tme ɗina ne na biyu bai ma kai na farko ba so ina tunanin ko pus tme ɗina da na yi ne na biyu bai kai su bani medicine ɗin ba ko kuma shi ma ban yi sa'a ba ne ba to to yanzu an haƙura da medicine ɗin za a ci gaba da wannan da ake kokowa ya na haƙura da medicine ɗin yanzu physics kawai nake ci eh to gaskiya sai yanzu da na zo third year ina na fara jin daɗin physics din saboda a second year ina lokacin still raina yana medicine kawai ina yin physics ne kawai ina yi ne dai haka nan for sake of kan na zama da zama stranded haka nan so sai na fara physics din na ci gaba sorry da physics din haka dai lokacin bayan da wani interest a physics to yanzu ya kai kika samu interest na samu interest a physics ne saboda already na karba like na karba destiny ina ga nake destiny ina a physics yake haka Allah ya tsara min cewa physics zan karanta so I decided maybe medicine ina da nake nema ba alkhairi ne a rayuwata ba so sai na yi decided na accepting physics ina hmm. na so shi yawa na amince mishi na so shi na karɓe shi hannu bibiyu nake with interest a ciki saboda second year ina ma muna ƙara encouraging ina second year ina da na gaba na son physics din nan na dan samu problem hmm. saboda akwai wasu courses da na dauka. na zo ban ci su ba mm. kuma daga baya nake ganin ah wannan kwasa tsin na faɗi ne ba wai dan ban iya ba kawai dan ina ganin kamar ban sa kaina ba ban mai da hankali ba to amma why not wannan shekarar ta uku da zan shiga na mai da hankali na gyara wa'ancan courses din da na faɗi sannan wa'annan da na ƙara sawa su ma na gana ci musu na gana fitar da results mai kyau da honor da wani status na results ina ya zama na yana da kyau saboda daga lokacin sai na developing interest mm. a wannan ina so na yi lecturing mm. so sai naga kuma yawa eh na zama malama to sai naga kuma ai ba zai yi a ce na zama malama ba in ban mai da hankali na so abinda nake karantawa ba na fahimta na yi using na yi amfani da shi yanda ya kamata na fita da sakamako mai kyau Hmm. shi na shine ɗaya daga dalilin da ya sa na mai da hankali yanzu yawa na ke yin sa ya zuciya ta ɗaya kawai ina so saboda na cimma wannan burin nawa. To madalla ga hira ta ɗauko daɗi a tara mako mai zuwa domin jin ci gaba da hirarmu da malama Maryam. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.